a ƙarƙashin wannan yarjejeniya sashen ba da horo a fannin turancin ingilishi wato the english language program na cibiyar raya al'adun amurka a niger zai koma ƙarƙashin makarantar SKA bayan shekaru 35 na aikin karantar da jama'a. Akalla mutum dubu 'yan asalin ƙasashe 18 mazauna ƙasar Nijar masu sha'awar koyon turancin Ingilishin Amurka ne ke rajistar sunayensu a cibiyar al'adun Amurka a kowane wata uku. A cewar Malam Idi Bara'u jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka bayan dogon bincike ne gwamnatin Amurka ta amince da wannan sauyi sakamakon yarda da sahihancin wannan makaranta ta SKA. Wannan na daga cikin ƙoƙarin ganin cewa ba a baiwa gwamnatocin ƙasashe nauyin samar da ilimi ga 'yan ƙasa ba shine wato uh, aiki a'a a haɗa da su kankansu masana'antu ko makarantu masu zaman kansu wanda haka ɗin zai kasancewa an yi wani haɗin gwiwa na haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin gwamnati a ɓangare ɗaya da kuma ƙungiyoyi ko masana'antu masu zaman kansu na ganin cewa an bunƙasa ilimi a Nijar. A cikin bincike da gwamnatin Amerika ta yi a nan Nijar ɗin ta gano cewa da e lalle makaranta ce ta ƙasa da ƙasa wacce kuma ta ƙunshi ilimi mai zurfi wacce kuma ta samu karbuwa a gidauniyar hukumar karɓar ilimi na afirka wadda ake cewa da ita kames Babban daraktan makarantar SKA Victor a kesi ya tabbatar wa jakadiyar Amurka a Nijar cewa makarantarsa za ta yi dukkan iya abin da ya dace domin kare darajar da aka san wannan sashen horo na cibiyar al'adun Amurka da ita shekaru aru-aru. J'espère par ma voix prendre aujourd'hui l'engagement d'être à la hauteur de la confiance que vous lui avez témoignée. an dai saka hannu a kan wannan yarjejeniya a gaban babban maga takardan ofishin ministan ilimi mai zurfi da ke wakilcin gwamnatin jamhuriyar nijar a wannan biki idan allah ya kai mu ranar ɗaya ga watan oktoba ne za a so mu bayar da horo a wannan sabon sashe na english language program wanne jakadiyar amurka ambasada eunice redek ta ce tun a shekarar 2003 aka riga aka mika harkokin tafiyar da makamantansa na kasashen yammacin afirka ga makarantu masu zaman zaman kansu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.